Masu sauraronmu, Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Wai shin wane dalili ne sa a wasu ƙasashen waje kamar su Japan da sauran ƙasashe na yankin Turai ake yawan fuskantar girgizar ƙasa, saɓanin wasu ƙasashenmu na Afirka. kamar Najeriya, Nijar, kamar da Chad da sauransu, inda ba a fuskantar wannan matsalar. su da suke fuskantar wannan matsalar me ke janyo musu ita mu kuma da ba mu fuskantar ta menene ya sanya hakan kuma wani mataki ya dace mu ɗauka don gudun fadawa matsalar masu tambaya sanusi madattai da magara da isuhu makeri madattai To idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na saurare, ga kashi na farko na ansar da wakilinmu a shiyar Adamawa Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samo muku daga Farfesan Jugirafiya Abubakar Sadiq na Jami'ar Modubu Adama da ke Yola Adamawa Najeriya wanda ya ce. Eh, girgiza kasa dai abu ne wanda yana faruwa a sassan duniya gabaki da ko ta ina yana iya faruwa kuma yana iya ya faru a doron kasa kuma yana iya faruwa a cikin ruwa musamman manyan tekuna na duniya so ka gani abu ne wanda yana iya faruwa ko ina. Eh, abin da yake haddasa girgizar kasa wato girgizar kasa kaman taguwa ne wanda ake samu a kasa wanda idan hakan ya faru yana iya ya kawo eh, matsaloli iri-iri a bayan kasa musamman idan ta faru a bayan kasa ne in kuma ta faru a ruwa yana iya ya faruwa ya kare a cikin ruwan ma ba tare da an san ta faru ba ma amma mafi yawa wanda aka fi gane da wanda kuma ya fi barnatawa shine wanda yake faruwa a doron kasa mm -hmm. abin da yake haddasa girgiza kasa zan iya ce abu guda biyu ne na farko akwai abun da ilimin kimiyya yake cewa natural natural happenings or natural occurrence wanda eh, haka dai ikon Allah ne dai kawai sai ya sa shi ya faru hmm. kuma Allah yana yin shi ne saboda yana da wani niyya na kikiro waɗansu Eh, me za a fada mountains mm. kaman me a hausa kenan mm. <laughs> kaman mountains eh. Eh, so in yana da bukata wa'ansu sabbin mountains su kasance a bayan kasa mm. yakan iya ya sa wancan ta dalilin sai ka gani Eh, sabbin abin nan eh, daga kasa daga can tsakiyar kasa sai ta tollo bayan kasa wanda yake fitowa kamar zafi wuta anda ake ce masa eh, magma hmm. idan ya samu ya fito daga karkashin kasa ta wancan bangare tago na girgizan kasan so sai ka gani an samu wani sabon mountain building process din kenan hmm. so idan ya faru ya Allah ya faru ne naturally saboda Allah yana da wani manufa da yake so ya fito da wa'ansu sabbin eh, abin na mountains a bayan kasa mm. sannan bayan hakan kuma zan zo kan yadda yake faruwa ɗaya duk bayan ɗaya mm. sannan na biyun shi kuma wanda mukan ce yana iya faruwa ba tare da eh, haka Allah ya shirya ba za a ya ce man-made artificial mm. shi kuma artificial din yana faruwa ne kaman Eh, abinda eh, turanci na faɗa overboarding hmm. overboarding kamar nauyi a bayan kasa hmm. nauyin kuma dan adam ne ke haddasa shi ya Allah a wurin yawan abubuwan hawa akan kasa yana iya kawo girgizan kasa ko kuwa yawan gina-gina irin manyan gina-gina bene akan bene bene akan bene a can koso aure daya idan hakan ya faru to yana iya kasance girgizan kasa ya faru to ka gani yanzu tana da bangare biyu akwai wanda natural akwai wanda kuma ya kasance sanadiyan ayyukan yan adam a bayan kasa to za mu ɗauki daya bayan daya mu duk mai sauraro ya gane mai kyau eh, yanayin yadda natural wanda eh, yin Allah ne yake faruwa din shine ainihin duniyar kasanmu mu nan tana motsi tana tafiya tana tafiya sannan tafiyan da take yi dinnan ainihin kai da kake a waje a doron kasan ba za ka gane da wannan tafiyan ba saboda tafiyan ne yana faruwa a tsakiyar kasa kasa duniyar kasan da muke a waje a saman shi dinnan cikinta ta kasu kashi uku akwai waje-waje inda dan adam da sauran rayuwa ke rayuwa Eh, shi ana ce mata cross shine waje-wajen kenan sannan kuma a kasa da wannan cross da akwai wani bangare kuma wanda ake ce da ita mantle sannan can ciki-ciki kasa akwai wanda ake ce da ita core to sannan tafiya ne wanda yake kasancewa shi wannan mantle din na waje-waje wannan cross na waje-waje din inda dan adam ke rayuwarsa shi ne yake motsi kan na tsakiyan sannan can ciki-ciki din yana nan a tsaye ne a wuri ɗaya ba sai ya kasance tsakiyar ne yake zamanto kaman kaman lubrication kaman mai da yake sa na wajen yana motsi a bayan na can ciki din mm. ina iya baka misali duk mai sauraro ya gane mai kyau mm. akwai boris wanda ake amfani da shi ko abun hawa mashin ko keke mm. in zaka gan boris tana da huji guda uku ne akwai na waje akwai yayan bola a tsakani sannan akwai wani rami a can tsakiya so idan da za a ce zaka saka hannunka a cikin rami na tsakiya na boris din nan sai ka tankure shi sosai wanda ba zai motsi ba in ka mota na waje din zaka ga na wajen yana motsuwa yana juyawa da taimako wannan 'ya'yan ball din nan hmm. to kusan abu ɗaya ne yake faruwa da abin da yake motsin kasa kenan shi wannan 'ya'yan ball din nan inda 'ya'yan ball din nan ya kasance kamar shine mantle din wanda yana nan kamar dan ruwa ruwa hmm. sannan wajen sannan wajen 'ya'yan bol din shi yake to kamar doron kasan da muke zaune nan mm. to zaka duba doron kasan ne yake juyawa kamar yadda 'ya'yan wancan abu na boris na wajen yake juyawa akan na ciki da taimako wannan 'ya'yan bol din nan to haka motsin kasan da yake yi so a wani lokaci garin motsin da kasar nan take yi za ta zo wani wajen da ake ce mata uh, zone of weakness mm. wurin ya ya zamanta kamar bai da karfi kamar sauran wa'ansu wurare mm. kuma yi wannan ikon allah ne saboda Eh, idan akwai wannan girgizan kasan abubuwan da suke can cikin kasa sukan iya su fito ta waje hmm. ta wannan wurin da ake ce masa zone of weakness din hmm. a wasu wurare ake ce musu zone of fault ka gane fracture line hmm. so eh, duk turanci ne abu guda daya ake nufi to amma dai wannan Allah ya shi da manufa ne so yayin da wannan kasan na motsi eh, yadda take tafiyanta a cikin motsi din takan zo wannan wuraren da ake ce zone of weakness ko kuwa zone of fracture din to idan ta zo zone wannan fracture din nan nauyin da yake bayan kasa din sai ya sa wancan zone din ba zai ya dauki nauyin kasan ba mm. sai ka ga ta yi breaking mm. idan ta yi breaking to abubuwa sinadarai kamar sun ma'adinan da suke can cikin kasa din to sukan iya samu su bullo daga dama dama suna zaune a wurin a matsayin su zafi suna nan zafi ana ce molten magma suka samu hanya sukan iya fitowa ta wurin to eh, kagan wannan ya faru sabida eh, akwai ma'ana akwai manufa na yin wani abin da yake boye can cikin kasa ya samu ya fito hauro ya fito waje har jama'a su amfana da shi mm. to wannan yin Allah ne mm. to eh, na biyun shine kamar yadda na ce dan adam yana iya haddasawa yawan nauyi kuma a bayan kasa tunda na ce maka akwai wancan zone of fracture zone of weakness din hmm. haka kuma idan laudi ya yi ma kasan doron kasa din yawa yanda yake motsi da wannan lodin da ya mata yawa din idan ta zo akan wannan zone din shi kuma ma tana iya sa ta zo ba za ta yi ta supporting wannan nauyin ba mm. sai ya zama to an samu wancan fracture din hmm. an samu farkewa din a wancan wurin hmm. to zai ba da dama girgiza kasa ya faru to kaga wannan kuma dan adam yana iya haddasawa to menene yake faruwa kasancewa waɗansu wurare a duniya ba su samu shi a yanzu e, kamar yadda na faɗa waɗansu wurare ba su samun shi kuma ba a yi tsammani za su same shi ba ma samson ya riga ya faru a da a baya ya wuce ya wuce hmm. wato sun shiga abin da ake faɗa dormant Eh, extinct stage hmm. sun samu sun shiga extinct stage kamar su riga sun expire hmm. ba za a sake yin su ba an yi su a baya ba za a sake a wurin ba wannan lokacin ya riga ya wuce so hmm. ba za a sake yin su ba ya wuce ya wuce so saboda yana da alaka da yadda wannan eh, mountain building process din yake faruwa mm. mountain building process din yana da stages Mm, eh, yana da hawa hawa mm. farkon stage din da shine wanda ya riga ya faru shekaru miliyoyin abin da suka gabata mm. kuma ya faru ne mafi yawa a kasashen turawa kamar su area da ake ce musu alpine region wanda sanadiyan haka din ya haddasa da waɗansu tsaunukan da aka samu a wancan ɓangaren kamar su himalayas su andes su rockies wayannan sunayen duwatsu ne wanda suka faru farko farko yadda aka yi kasa hmm. to nan irin wuraren nan saboda kasancewa nasu mountain building process din stage din ya riga ya wuce hmm. to ba za su samu alaka da girgisan kasa ya riga ya wuce ya wuce a nasu hmm. sai kuma aka zo stage na biyu wanda ya faru a mafi yawa a wannan stage na biyu second order process din ya faru a mafi yawa kasashen afirka ne su suka fama da eh, mountain building nasu so wayannan taunukan da kake gani a kasashen afirka mafi yawansu sun faru ne a lokacin da second order stage din mm. su ma sun fama da girgizan kasansu a wancan lokacin yayin da ake kokarin gina masu duwatsu da su taunuka din mm. to shi ma wancan stage din ya wuce Mm. sai kuma aka shiga stage na uku yanzu mm. third stage mountain building process mm. shine yanzu wuraren da eh, yake a girgizan kasa na faruwa sukan samu sabbin tsaunuka wanda yake fitowa ta bangaren volcanic eruption ina so wuraren da suka fi fuskanta irin wannan yanzu shine mafi yawa wuraren kasashen asia Mm. su ne suke fama da wannan din yanzu to su ma idan tafiya ya tafiya za su zo su passing wannan stage din su kuma su wuce sai dai ya tafi wani bangare kuma daban mm. to amma girgizan kasa kamar yadda na faɗa yana da alaka ne da natural happenings abinda Allah ya nufa zai faru saboda duniya kawo an su halittunsa a bayan kasa wanda da babu su suna can cikin kasa hmm. shine wayannan duwatsun da muke da sauran taunukan da muke gani duka a bayan kasa a yanzu hmm. haka yake faruwa hmm. kuma a lokacin da yake faruwa suna tattare da girgizan kasa shine abin da yake faruwa sai dai tambayansa na biyu yake cewa to eh, mun da abin yake faruwa wani mataki za mu ya mu doka eh akwai matakan da za a iya ɗauka abinda wanda aka ce allah ne ya yi shi da yana da wuya ka ɗauki mataki a kan shi amma akwai ɗan gyaran da za ka yi na shiryawa mm. na shiryawa idan hakan ya faru ko da zai faru ba zai kawo maka illa mai yawa har ya haddasa maka asara da yawa ba mm. saboda wa'annan abubuwan ba za su faru ba mala salihu sai su nuna alama za su faru so a sai tunda suna da alama ai sai mu yi la'akari da wannan alamun da suke nuna To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansoshin wannan tambayar. Yanzu a madadin wanda ke an ansa da tambayoyin Farfesa Abubakar Sadiq na jami'ar Modubu Adama da ke jihar Adamawa, Najeriya, da wakilinmu Muhammad Salisu Garba da mu Salaman Abu da injiniyanmu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.